قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم shi na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ina kharaja min al-masjidi sa'ad da ma'aikin Allah ya fito daga masallaci wa huwa yuridu safa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nufi dusan safa wa kuwa ya kula yana cewa na ma ba da Allah bi wa ya gane san da ya fito daga masallaci hmm? a'a annabi san da ya fito daga masallaci ya gama me kenan ya gama tsawafi ya fito daga wajen dawafi kaga cikin masallaci kenan ko zai nufi wajen safa sai aka ji annabi yana cewa zai na ya sa yi sai ce nabda ubi ma da Allah bihi za mu fara da abin da Allah ya fara da shi ko da abin safa sai ya fara ya fara dutsen safa ya nufi marwa daga marwa ya dawo safa saboda Allah cewa ya inna safa wal marwata min sha'irillah bai ce innal marwata was safa min sha'irillah gane ko wa haddathani an malikin عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات kun gane ko annabi sai ya maimaita wannan addu'a har sau nawa Waye da da'u wa yasna sai ya addu'a ya roki bukatunsa wa yasna wa alal marwati misla zalika kaga duk ranar da Allah ta'ala ya sa ka tsinci kai a garin Makka in ka hau dutsen safa me zaka ce sai kai kabbara guda daga nan yaka ce wa huwa ala kulli shay'in sai ka yi maimaita wannan hasso nawa ka kabbara tara kenan an gane ko sannan sai kai wannan addu'a kun fahimta da kyau kowace kabbara uku kana masu wannan addu'a daga nan sai ka roki duk ka na rayuwa da na lahira kun fahimta to in ka je dutsen safa ma haka wa sani an malikin an nafi'in annahu abdullahi ibn umar wa huwa ala safa ya yaqulu lahumma innaka qulta ادعوني astajib لكم in ji da umar Shi Allah kai ka ce a roƙe ka za ka amsa mana wa innaka la tukhliful mi'ada Allah kai ba ka saba me wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam na shi ina ka irin yadda ka shirye da ni game Allah tambi a minni karka fiske musuluncin daga wajena hatta ta ni wa ana musulmi har sai ka karɓi raina ina musulmi yau shekaran ka ashirin da kaza da balaganka ka ga Allah ka taɓa cewa ka taɓa jin tsoron ka yarda da gano ka ce ya Allah ka kashe ni a wannan musulunci kai ganin ma kawai kai kana ma da garaji kai kawai kana ma da garaji kai yanzu ganin ba kawai kake kai ba ba ma ba zai ba yi ka bari ba da haka kai kana ga ma za a yi addu'o'i wannan ba ba ta ciki da haka yanzu da wani mutum zai zai ce maka karɓa la Allah ya tabbatar da kai a musulunci sai shi ko wani mutum ya zai ce maka kai wala Allah ya baka ilimi mai amfani wanda kake ganin ya ba maka addu'a mai tsoka tsoka galibi za a ga saboda kai ta farko kana ganin wannan tasirin da hasil ne ai kai eh? kana ganin ma mustahil ne a ce wai kai zaka bar ko ba haka ba ta zuciya ta juyawa a jiki da aka kala ga dan uba yana addu'a Allah ya kashe shi ka musulunci kun gane ko kamar da ya zo cikin Qur'ani tawaffana musliman wa alhikna wa haddathani an malik an nafi an annahu sami'a abdullah ibn umar wa huwa ala safa يده yaqulu kaji babu جاب eh? babu jami'in sa'ayi yanzu duk wani abu da ya shafi sa'ai za a fara mana nan da tsanin ya haya an malikin an shafi shami na urwa an abiji an nahu kala kuntul ya